الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالث نوكو الصلاة لمن كشف عاطفيه صلى بمتمن بيقرن لي كافأنسا ga mutumin da ya kwaranye kafadansa wa hadhihi al-mukhalafa tazhar bi shidda wannan sabani wannan sabawa din yana bayyana da tsanani inda al-muhrimin wajen allazina yazhabuna lil hajj wajen masu harama wa'inda suka tafi aikin haji a umra ko suka tafi umra fata jidu yurfi riba'a ala al-ard za ga yana jefar da mayafinsa a ƙasa kawai zai bar gyautu Zai hmm. bar gyautu sai ya yi sallah da mai sai ya sallah da kyautu kawai babu komai a saman cikin shi ma'anar nabiya sallallahu alaihi wasallam na an zalik tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hani game da wannan an gane ya yi hani mutum ya yi sallah alhali kafaɗan shi babu komai فقال لا يصلين احدكم في الصوب الواحد يجي كذا ɗayan ku yayi sallah cikin tufafi daya laysa la atiqi minhu shay laysa shay'un minhu ala atiqi alhali babu wani abu daga cikinsa akan kafadansa al'atik ma bainal mantiq ila asl al-unuf umm. shi ati shine abin da ke tsakanin kafada zuwa ga asalin wuya tsakanin kafada zuwa ga asalin wuya shine ati qala malikun wa abu hanifa wa shafi'i imamu na malik da imam abu hanifa da imamu na shafi'i Allah ya musu rahama da kuma jumhur na malamai ayyana nahi litanzim wannan hani littarzi ne wato shi ne khilaful aula hmm. idan an yi shi babu komai amma barin shi shi ya fi lalin ta harin ba wai hani ba ne na haramci walau sallah fi wahid da mutum zai yi sallah a tufafi daya ba tiru da aurati amma yana rufe al'aura ya riga ya rufe al'aura kamar yadda mai aliri ke cewa wa tukrahu salatu fi tarawih illa idza kana fuka hashay hmm. an karhanta sallah a wando kawai sai dai idan saman wandon akwai wani abu sun zama wanda akwai wani abu to shi kenan amma an karhanta na laisa al'atifihi minhu shay alhali babu komai a kafadansa sahat salatu sai eh, idan mutum ya sallah da wando kawai kawai da jautu kawai babu komai a kafada sallah ta inganta tare da karhanci wa'ul qadara ala shay shi dai ne yana da iko akan wani abu ya ja'aluhu ala atifihi amla wanda zai sanya a kafadan shi ko a'a qala ba ba'd salaf imam muhammad ya ce da wasu daga cikin salaf Allah ya musu rahama la tasih salatuhu idza qadara ala wadi shay'in ala atiki sallan shi baya inganta in ya sami iko akan tsora wani abu ka fadan sa illa bi wajhihi li dole sai ya sanya inda yana da iko ya daura ba ka fada sai bai daura ba a wajen imam muhammad sallah bai yi ba dole sai ya sanya shi saboda zahirin hadisin to menene abin da ya fitar da hadisin daga daga hakika sai na malamai sun ce al'asalu hamdul lafaz ala haqiqati illa idza dalla dalil ala majaz asali shine a ɗauki lafazi kan haƙiƙanin sai dai idan an samu karina da ya nuni akan majaz an gani la yusalli yanna ahadukum ko al amine ne da ke kada ɗayan kai kuskure ya salla walaysa fi fi atiqihi minhu shay alhali babu komai la yusalli yana ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay laysa kada ɗayan ku kuskure yayi sallah a tufafi ɗaya alhali babu komai a kafaɗan shi wal atib ma bainal mankib ila asal al um kula gaba to sai ka dole ne ko zingile shi mutum ya nan sanya nan ko zingile shi salatu makshufu al-awra sallan mutumin da ya kwaranya al-awra Allah ta'ala ya ce ya bani adam ya ku bani adam ku kwalliyanku a wajen kowane masallaci na wa kulu washrabu wa la ku ci ku sha kar ku yi banna innahu la musrifin lalle Allah ta'ala baya son barna fa'awatu rajul ma bayna ah, ah, surra ila al al-awra namiji shine abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa shine al'auran shi wani hada fasurra wa rukba laysa ta yawon. kai saboda haka da cibiya. akai so haka da cibiya da gwiwa ba al'aura bane su asali cibiya da gwiwa ba al'aura bane amma auratul mar'a an gani ina ne al'auran tsakanin cibiya zuwa gwiwa ne gwiwan asalin gwiwan ba al'aura bane sannan gome cibiyan kai ba al'aura bane amma ya ce ma bayanan rukuma wato daga cibiya abinda ke tsakiya shi tsakiyar ne a gani amma cibiya ba al'aura bane sanan guyo ma ba al'aura bane amma auratul mar'a amma al'auran mace a cikin sallah fa fa'aliha an tughfiya jibada wajibi ne ita mace ta lullube jikinta gaba daya hmm. fi sallah sallah ma'ada alwajh wal kaffayn banda fuska da kuma tafukan hannu da fuska da tafukan hannu ba al'aura bane a cikin sallah ko wajen sallah ko cikin sallah ko wajen sallah dan kuma cewa akwai al'aura na sallah akwai kuma al'aura in za a fita kun to dangane da abin da fuska idan muka duba mudawwana akwai fatawan imam malik karkashin wala ta hunna illa ma zahara minha karkashin nan yace ma zahara shi ne fuska da kuma tafin hannu ya ce a cikin sallah ko wajen sallah saka bambantawa din nan babu wani dalili a kan shi an gani kamar yadda fuska al'aura ne a cikin sallah haka na fuska al'aura ne shi ma ina a waje a wajen sallah an gani ban kamar yadda fuska ba al'aura bane abuwan yadda fuska ba al'aura bane a cikin sallah haka nan fuska ba al'aura bane a waje قال الإمام ابن تيمية الإمام ابن تيمية يقول أما صلاة الرجل ba iya tafzai amma sallar mutum yana bayyana da cinyoyi tare da iko akan jautu wannan baya halatta mutum ya bayyana da cinya yana da iko ya sa jautu ya lullube shi wannan bai halatta ba وقد اختلف في وجوب ستر العورة حقيقة أن يسابني كان وجبت رفع العورة إذا كان رجل خاليا إذا متجنا شيء كذي إذا متجنا شيء to shin rufe al'aura dole ne a kan shi kana ɗaji kai kaɗai shi dole ne ka karfa al'aura ko ba dole ba ne na'am walam ya walam walam yu salat ko na'am walam ya salat fi annahu annahu fi dhalabi la budda min al-libas eh ba ayi sa walam yuktalab kenan na'am ko ba ayi sa bani ba cewa lalle a cikin sallah ba makawa sa tufafi amma a cikin daki ba mutum zai iya kwanciya ba komai a jikinsa shi na kai zaɓani a kan shi wala yanbaghi at-taraddur fi qawli al aura Ba ya kamata ko kwanto cewa kasancewar cinya al'aura ne tarjihan lil adillati al-qawliya saboda rinjayar da adilla qawliya da yace ce faqd awra ko wala jarma anna an zahaba wala jarma an zahaba ilayhi akthar ulama babu mamaki babu makawa ya sanya mafi yawan malamai suka tafi zuwa gare shi cewa a cinye al'aura ne da zai zama bihin shaukai amma imamu shokani ya yi yanke da shi cewa cinye al'aura ne kawai na wa sayrul jarrah na'am qala shaykh al-albani shaykh al-albani ya ce na'am yumkin qawli bi anna al-awra awrat al-fakhrayn akhaf eh, ya kamata a yi magana cewa al'auran cinyoyi guda biyu cinyoyi guda biyu kasancewar shi al'aura ya fi sauki daga mai daga al'auran eh, wato gaba da baya al'auran ya fi sauki daga al'auran gaba da baya misali na wa huwa alladhi mala yi ibn al-qayyim kenan shi al'aura ne khafifa al'aura ne mai sauki ne abinda ibn qayyim ya karkata gare shi a cikin tazibus sunan kama ah, kuntu anhu fil irwa kama yadda na nakaltu a gare shi a cikin irwa kenan da wannan idan mutum ya sallah ya bacin ya waje ya sallah shi tunda al'aura ce khafifa sallah ta yi go, amma ba a so ana so mutum zai sallah ya zai ta abin da ya sa aka yi sabanin saboda hadisin nan da wata lamar za Allah yana cikin ɗaki sai ji sallama da ya ji sallama shi ne manzan Allah zai ce sai ce wa yake sallama aka sai ji muryar abubakar shi ne sai ce a ba shi izini ya shigo kuma lokacin cinyoyin manzan Allah a buɗe cinyoyin zane a buɗe suke ga baki ɗaya lokacin sai abubakar ya shigo manzan Allah bai rubuta cinyarsa ba haka nan shi ma Umar ya zo aka ba shi ya shigo cinya annabi a buɗe shi a lokacin da Usman ya zo ya sallama annabi ya zo ne sai zo ya rubuta cinyarsa to ne bayan sun tafi Aisha radiyallahu anha take tambaya na ga da Abubakar ya zo baka rubuta cinyarsa ba da Umar ya zo ba rubuta ba amma Usman na zuwa sai ka menene sirrin wannan yace ya rasulullahi sai ki cewa ya aisha ala ala an tahayi bai ma san tahayi min mala'ika shin ba zan ji kunya ba daga abin da hatama daga wanda hatama da yaku suna jin kunyar sa ala an tahayi min manta ta san tahayi min mala'ika sai nuna har mala'iku suna jin kunyar wa usman to shi yasa shi ya san ji nauyi ya ji nauyi ba don wai kasancewar shi al'aura ba kawai don kasancewa abubakar abokin shi ne na mai na kudda kudi shi ma umar haka to dan sun shigo sun gan shi a haka ba illa ba ne amma kamar shi usman akwai yan kunya tsakanin su ba aboki ba ne na jiki a gani kasancewa ba aboki ba ne na jiki shi ya sanya sai manzo Allah da ya ji shi kuma yana ɗan yanayin usman ɗin da ji yanayin shi da ya kasa ko mutum da yanayin shi zai sa ka dinga jin nauyin sa su na ka sai kina da rikicewa hatta mala'iku suna jin kunyar ba ainihin ya kamata ji kunyar ba kenan yanayin mu'amalar ka ya kamata ya bambanta akwai mutanen da ka saba da su na jikin ka ne da kuma yadda kake yi mu'amala da mutanen waje an gane wani ko ya wajen a ganka aboki ka na jiki ganka daga jerin wando ba matsala ba ne ko ya ganka da singileti amma na nesa yana ganin ka malam wani kuma wallahi na san shi ba ta san shi har daga jerin wando ke zan gaya muku sirrinsa wani lokaci ma ila ya har da yi mubalaga to kaga irin wannan shi annabi sai ya rubuta jikin shi da ya ga Usman amma da ya ga Abubakar da ya rubuta jikin shi a buɗe. to da wannan dai wake cewa cinya ba al'aura bane kai tsaye A gani kamar wannan magana da aka faɗa tun da akwai wancan hadisi alfakiru aura in za a yi jam'i sai a ce ba al'aura ba ce galiza wannan kuma ba al'aura bane wannan kuma al'aura ne khalifa shike na ayi jabi na'am yace a wahina in ummatul fad alladhi waqa'a fil hadith hadith abizar a lokacin nan shafan cinya wanda ya auku cikin hadisin abizar zahir annahu min fawqi min fawqi saw abin da yake zahiri yana saman tufafi ne na laisa kamar su ba dai yake da shafan ainihin gaba da baya ba ba daidai ba ne da mutumin da ya shafi cinya da wanda ya shafi gaban mutum da bayan shi ba ɗaya ba ne ko da an kira su sau'at sau'atan الرد عن ذلك الجهمية مطيع مطلع مطلع أنا هنا يعني نعم لا أرد على الزنادقة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الفرق بين قول الرحمن وما كان بقوله بمبنشي نعم تكامل مجنم الله da abin da ya kasance da maganarsa akwai abin da ya kasance an yi kai toshi da maganan shi ne na mace summa inna jami da'a amran akhar lalle bajami yayi da awon al'amari daban qala akhbiruna 'an al-qur'an yace ku ba mu labari game da qur'ani huwa shay'un shi al wani abu ne fa qulna na'am huwa shay yace eh qur'ani wani abu ne fa qala inna allaha khaliqu kulli shay' ce lalle Allah mahalicin komai ne wani ma la yaqulu alquran ma la ashiya almakhluqa me yasa qur'ani ba zai kasance tare da abubuwan da aka halitta ba kada qaratu man lahu shay eh me yasa qur'ani ba zai kasance tare da abubuwan da aka halitta ba eh, ai kun tabbata cewa qur'ani shay ne tunda qur'ani shay ne ya kamata qur'ani ya zama halitta tunda ce wallahu khaliqu min kulli shay Allah shi ya halicci komai kenan takdir wallahu khaliqu kulli shay wallahu khaliqul qur'an in ji mutazilawa da jami'a na yake fala umri fala amri fala amri laqad da'a amran amkanahu fihi ad-da'wa ad-da'wa ina rantsi da da rayuwana a gari to amma wannan galiba yadda larabar ka duke ba su shi a matsayin rantsuwa da wani Allah ba ka ganin yanzu gashi nan malam bai zai ce la'amuri. wasu malamai suka ce na rantsi da ubangiji da ya mallaki rayuwa na ko wani kawai zai ce na rantsi da ubangiji ko shikenan an gani eh wannan la'amuri din bai daga cikin rantsuwa bai daga cikin man halafa bi la laqad da'a amkana amkanahu fi da'awa hakika yayi da'awan wani al'amari wanda da'awa yana yiwuwa a gare shi abin da ya faɗa zai yiwu a gani ya ce ƙur'ani shai ne tunda ƙur'ani shai ne to kaga Allahu kari kulli shay kenan qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ne na'am na'am wa lafaza ala nas ma da'a sai ya rikitar da mutane da abin da yi da'awa wa kunna inna Allah fil qur'an lam yusamma kalamuhu wani lokaci shubha yake yi kama da hujja kaga mutum ya faɗi wata magana kama da gaskiya kaga wannan magana da ya faɗa yanzu shubha ne tunda ya ce ƙur'ani shehu ne kuma kowa yarda ƙur'ani shehu ne an gani to kuma tunda ƙur'ani shehu ne to Allah shi ya halicci ƙur'ani kaga da ɗan ƙaramin ilimi mutum zai gamsu an gane wannan mm. to da irin wannan suka yi ta da mutane cewa ƙur'ani halitta ne ba tunda Allah ta ya ce can Allah ma shehu ne amma laisa kal ashiya qul ayyu shay'in akbaru shahada qul lillah ka ce wani abu ne mai girman shaida ka ce Allah ne kaga sai aka kira Allah shay'un amma wata aya ta ce laysa ka mithlihi shay'un kenan huwa shay'un laysa kal ashiya sannan shi ma alqur'ani shay'un ne dan Allah ya kira a taura shay'un wa ma qadarullah hatta qadari in qalu ma anzala Allah ala basharin min shay an gani ana bugawa tsakanin wani sahabi da wani bayahudi da kawo mai hujja da da kawo mai hujja sai ya fushi shi wala Allah bai taɓa saukar da komai ba babu wani littafi da Allah ya saukar ga wani annabi sai to kai da kai wannan magana ul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas ka ce wani ne ya saukar da littafi wanda annabi Musa ya zo da shi wanda haske ne kuma shari'a ga mutane a zo da ja ko bare yanzu ashe a taura shekun ne to haka shi ba qur'ani shay shi ma Allah shay laysa kal ashiya shi ma qur'ani laysa kal ashiya to Allahu khaliqu kulli shay wal qur'anu shay'un Allahu khaliqu al qur'an wannan shine hujjar da zai kawo hujja mafi girma na na walaffas ala nafi majda'a sai suka rikitar da mutane zai jahali ya rikitar da mutane da abin da ya da'awa wa kullu inna Allah fil qur'an lam yusammi kalama fil qur'an shay'a sai ka lalle Allah cikin qur'ani bai kira maganar sa cikin qur'ani shay ba innama sama shay'an alladhi kana yaqulu wato Allah ya kira shay ne abin da yake fada ya kira shay a gani abubuwan da Allah yake faɗan kamar Allah yana faɗan a ya Musa innani ana Allah ya muza din abin da Allah yake faɗan akwai abubuwan da Allah yake furtawa wanda halitta ne su Allah ya rantsi da watini wa zaitun ko aitin da zaitun din halitta ne a gani alam alam tasma ila qawlihi tabaraka wa ta'ala shin baka ji maganar Allah tabaraka wa ta'ala ba innama qawluna li shay'in kawai lalle maganar mu ga wani abu na'am fa shay laysa huwa qawl shi shay din ba maganar Allah bane innama shay alladhi kana yaqulu shi shay abinda Allah yake faɗa din shine shay din qala fi ayatin ukhra ya faɗa cikin wata aya daban inna ma'amuhu idza arada shay'an lalle al'amarinsa in yayi nufin wani abu na'am fa shay'u laysa huwa amr eh, shi shay'u din nan ba shi bane amr inna ma shay allazi kana bi amri shi shay'u din da kake magana wanda ya kasance da umarninsa wa min al'alam wal dilalat ah, annahu la ya'ni kalama daga cikin a'lam da kuma dilalat abubuwa daga cikin sunayen yanka da kuma dilalat cewa shi wannan Allah ba yana nufin maganarsa bane nan da Allah ya ce inna ma amruhu li shay'in din nan shay'in nan ba yana nufin maganar sa bane tare da sauran abubuwa na halitta na'am yana nufin nan abubuwa ne na halitta qala Allah lirih allati arsalaha ala 'ad Allah ya faɗa game da iska wanda ya saukar da shi wanda ya aiko shi an gane ya aiko shi ga adawa ya halakar da su tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha yake iskan nan yana halakar da komai da umarnin wa ubangijinsa yana halakar da komai da umarnin ubangiji da kada ata tilkar rai halashiya lal da mirha e eh, iskar nan kuma gashi ya je wasu abubuwa wanda bai damare su ba manazila kuma wa masakinan eh kaga ai gidajen su a iska bai zaka ji gidajen su ba bai zaka ji kuma duwatsu ba wal na. bai zaka ji duwatsu ba allati bi hadratihim eh tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum ashe duk abin da aka halaka ban da gidajensu na'am a na gidajen ma shayi ne ko ba shayi bane to ba halaka da shi ba allati bi hadratihim wanda yake gashi a nan gaba gare su fa aka ta alaiha tilka rih sai wannan iska ya je zuwa gare su allati damira amma bai halaka da shi ba qala tudammiru kull shay ya ce tudammiru kull shay وكذلك إذا قال خالق كل شيء إن يتي الله خالق كل شيء لا يعني نفسه Eh, ai shi ma Allah shi ne a malai kala ashiya. shi yana nufin kanshi ai Allah ce shi ya halici komai to wallahu khaliqun nafsahu wala ilma ko baya nufin ilmin sa wala kalama alqur'ani ilmin sa ne alzalika amrul ko menene anzalahu bi ilmi ai eh, zalika amrullahi anzalahu ilayku annabi baya nufin ko maganar sa na ma'al ashiya al makhluqa tare da abubuwan da aka halitta wa qala wa utiyar min kulli shay'in qala malakatu sab'a na ya faɗa ga ga bilkisu mai ganin zinari ah, a sarauniya min kulli shay sarauniya na sab'a an ba ta min kulli shay qad kana mulku sulaiman shay'an wannan min din za'ida ne bi ta'kid takadir wa utiyat kullu shay'in a matsayin naibul fa'il an ba ta kowane abu ya ka sa wannan min din a ƙara nuna mubalaga kan abubuwan da aka ba ta. cewa lallai masarautar ka an ba ta abubuwa da yawa wa da kana mulki Sulaiman shay'an ai mulkin Sulaiman wani abu ne alam tu alam tu da huta amma ba ta ita shi ko an ce an ba ta komai har da mulkin Sulaiman alam tu da ba a ta shi ba mulkin ba mulkin mulki ne yana walam tutal mulk kaga ai cewa da aka amma da komai din nan nan yana raji daga motar zila mm. da suka ɗauki abin alal umu Allah ya halicci komai to Allah ya halicci Qur'ani to ya kamata su ce Allah ya halicci komai Allah ya halicci kanshi ma to sun kasa faɗin haka mm. to ai in dai suka yarda cewa alquran Allah ba halitta bane shi to dole su yarda maganan Allah shi ma ba halitta bane dole su yarda maganan Allah ba halitta bane tunda ai maganan Allah sifa ne na Allah mm. yadda Allah ba halitta ba sifa shi ba halitta bane shi an na. na'am yace ah, wa kadhalika idza qala khaliqu kulle shi eh na la ani kalamahu in yace Allah shi ya halicci kuma baya nafi shi ya halicci maganar sa ma'al ashiyal makhluqa tare da abubuwan da aka halitta qala Allah li Musa Allah ta'ala ya ce ga nawa Musa na'am na'am qala Allah li Musa Allah ya ce ka bashi wannan na'am kaga duk irin wayannan shubuhat din in ba malamai na fi kowane ba ba wanda zai iya warware shi an gani sai sanya mutumin da yake mai dan karamin ilimi ya je yana munazara akwai matsala wala na ka jiwo ma wani shubuha sai kanka ya girgiza saka mutum ya zama ya goge sosai kuma ya goge ya san sirrin makaman duk yan bid'a in baka san sirrin makaman su ba ka ji kace zaka musu raddi akwai matsala a gane zai ga wani lokaci sun gamsar da kai ma je za ka yi raddi kai sai su ma So to da ka in ka san kai karamin ɗalibi ne gaskiya tattaunawa da yan bidi'a dogaggu akwai matsala ba wai suna da hujja bane ba shubha suke da shi amma shubha yana kama da hujja wani lokaci ga mutumin da zai da ilimi in yaji shubha zai ɗauka an kawo hujjoji ba ba ƙaramin hujjoji aka kawo ba na taɓa sauraron wani tattauna tsakanin ɗan alakatu da wani mai da awon suna daga sakwato yi zuwa layi yana ganin zai kace kace da ɗan kura yuni to wallahi kawai shi da kashi ma ka ce fasara yau aka ce a ah, ran ba bari kan yi kan mu jayayya zan ja aya ka fassara malin zalimi na bin wali wala yi ba shi alzalimai ba shi da wani masoyi ko wani mai ceto wanda za a yi wa da'a wai faɗi wannan ya ce Allah kana da wata magana bayan magana Allah ya shi shi to na biyu la bai'u fihi wala kullatu wala shafa'a yace babu ciniki babu soyayya babu ceto ceto magana na ne ra'ayi na ne ce a'a an gani haka ya ta kawo mai ya ta kawo mai ya ta kawo mai sai ce ai za ce ci masu sabon Allah yace kai ka faɗa ko Allah yace ne shi wuce ka barka ji abin da Allah ya faɗa fassara wa mai yi asillaha a rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzansa fa inna lahu nar jahannam fa abada duk wanda saba ma Allah da manzo yana da wutan jahannama zai dawo ma cikin ta har da kije ne na faɗa duk wannan magana ba ba ra'ayi na bane Allah wala ya yayi in ka ga yadda ɗaliban wannan ɗan biriya suke ta dariya ga shi wannan bawan Allah ga shi da cije mai zo ga shi an yi wasan kora da shi ruwan lokacin ya kanta ai shi ya zo ne da kamar da muke zai zo da guntun hadisai shi gunta ya hadisi duk wayannan hadisai yace Allah yace shugaban kasa zai yi magana kansila yayi magana wani abin da shi kenan shugaban kasa yayi magana kansila yana da bakin magana ai shugaban kasa yanke hukunci kansala bai da kaza to wallahi yi wujiga wujiga ana ta dariya kaga wannan ai ya kunya samu ne ya san bai shirya ba ya san bai san makamansu ba ya je bincike fikihun su kawai zai zara musu ka duba manzon Allah ba shugaban talikai gaba ɗaya in zai je ya yaki kafirai sai ya sa yadda dake hasin ya jan leƙum nawa ne nawa ne sojojin su da waye da waye sojojin makamai nawa suke da shi ka kaza ka ibadun jira shi kenan kafin ka yaki za ka ka faso bari a ji shubuhoyin yanzu sai ka tattaro shubuhan ka je ka yi nazari ka bincika yaya malaman farko suka fassara yaya za ka yi ka rubuta to ba wannan kawai sai mutum zai je alfarin shi yana ganin tunda shi yana da gaskiya to shi kenan yana tare da Allah to galiban irin wannan sun sa shubuha wanda ta halaka da mutane Allah shi kiyaye na'am تعليم تعليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقيل فلا تعجل بأمرك واستدم وما صلى أساك kada ka yi gaggawa cikin al'amarinka ka dawwama in kana neman ilimi ba a sauri ka bi a hankali a hankali ka dawwama kama sallah asak babu abin da ke babu abin da ke miƙar da sandanka kaman wanda ya dawwama yana yi babu abin da ke sa sanda ya nike samfal kamar wanda ya dawoma yana likar da shi abu yusuf قال أبو حنيفة idan يوسف رحمهما الله كنا karatu sama ينعي ba zai goge kamar قوجي كمان وندي yin karatu ba. با gane kada ka yi gaggawa wajen neman ilimi ka dawoma kana yi dan ka dan yi shekara biyu shekara uku kawai sai ka zo ka zo ka ɗauki lafi ka ka zama shehi to kada ka yi haka an gane sai ka dade kana yi sa'annan ka zamanto malami na'am wala abu hanifa ne abu yusuf wai mahmud abu hanifa ya ce wa ɗalibinsa babban ɗalibinsa ne ba bai da dalibi kamar abu yusuf ya ce maza na a kunta balidan fa akwaiskel almuwaza ba ka kasance da kai da kiki ne sai ainihin bibintan majalisi sai ya fitar da kai daga cikin kanshi kenan kwakwalwa kwakwalwa yakan washe yau da gobe tun baka ganewa in ka nace kana zuwa ka nace kana zuwa sai na a kuma da yariya da muka karanta ba ta gane komai amma ba ta fashi amma daga baya kawai sai ga yarinya ta goge ta zama ɗaliba kusa a ajin da wuya irinta kowa ya an ko ba komai kawon nan ba naci man kara albaba walajja walajja duk wanda ya kwakwasa kofa ya nace ya nace to kofa zai bude an gani kuma zai zai shiga an gani na'am ya iyyaka wal kasra an abu hanifa ce ma shi ɗaliban ga ka ka da kasala fa innahu shu'um lalle kasala ki ne shi wa afatul azila kasala aibi ne mai girma za ka lokaci ban mutum mai basira ne amma kuma kasala ya hana shi ya malami to galiban ma mutanen da suke irin gifted din na masu kwakwalwa sosai galiban zai ga cewa suna da kasala saboda yana ganin kawai daga ya ɗauki littafi kawai ya haɗa shi to ba zai tsaya ya ba ilimin intimani ba an gani a wanda za ga cewa yana da basira amma zai zuwa makaranta shi wala da wani na zuwa makaranta ba ƙaramin mutum za a yi ba ana samun wannan wani in lokacin jarabawa ya ko zai ɗauki littafi da kai ba ya ba sai bi da littafin na zo kuma zai ga zo daya kai ka daɗe kai wajen wata ɗaya kana nazari ga wani kawai ya dudduba kawai sai ana gani ai zuwa makaranta zai zuwa makaranta su dai maganin irin wannan shine attendance shine maganin fitar da attendance a cikin attendance a attendance da sauransu da test a fitar da ko kima kaga duk bala'i ne cikin sisti ne su makarantu gwamnati ma suka mai da shi sisti mark kawai jaraba zo ke kafin kace in jaraba ne ka zaka rinka zuwa kai duk kokarin ka ba za ci yadda ake so ba an gani na'am to almuhim shi ma halattar ilimin shi ma wani abu ne duk kokarin mutum zai zuwa majalisin sosai da wanda ya dade tare da malamin babu wanda zai fi fahimtar malamin kamar wanda ya dade an gani eh na'am yake qala shaykh al-imam abu nasri as-saffar al-ansari shaykh الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري رحمه الله تعالى الله ينظر رحمه يا نفس يا نفس لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإنسان في مهل وكل ذي عمل في الخير مقتبس وفي بلاء وشؤم وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل لا يا نفس يا نفس يا كيري يا كيرينا يا ترخ لا, لا ترخي عن العمل كذا كي كسالة دقائق أنغاني kada ki sanya kada ki kasala daga aiki fil birri wal a cikin da'a da adalci da kuma kyautatawa cikin jinkiri cikin jinkiri wa kullu bi amalin fil khairi muktabatu duk wani ma'abocin duk ma'abocin aiki cikin alkhairi abin sha'awa ne idan mutum yana aikin alkhairi mutum ban zama sha'awar shi yake an gani wani yana burge ni wallahi kullum yana zuwa makaranta wani yana burge ni yana yawan kulawa da za. Allah ya bani iko zama kaman shi duk wani ma'abocin aiki na alkhairi abin sha'awa ne wa fi bala'in wa shu'umin kullu bi kasal kullu bi kasalin fi bala'in wa shu'um duk wani ma'abocin kasala yana cikin bala'i da kuma shu'umci in dai kai ma'abocin kasala ne kana cikin bala'i da kuma shu'umci Allah ya tsare mu daga kasala Allah ya ba mu ikon jurewa sosai wajen neman ilimi قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى شي ما wallafi sai ce zannuji kenan cewa ya dace da ni a wannan ma'ana wa arista faƙali shi'irun hakika wake ya dace a gare ni ga wannan ma'ana din na'am da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbuti fi zal hawani falam aral irqutala hadd yu'ti فلم أنا أرى للكفالة الحظ يوضع فلم أرى للكفالة الحظ يوضع سوى ندم وهرمان الأمان نعم دعي نفسي تكاسلا وتواني يا نفسي يا كيرينا دعي التكاسلا والتواني kibar kasala da kuma jinkiri kibar kasala da jinkiri babu kyau mutum yana so ya yi karatu zai je zai gobe zai jibi zai gata kawai lokacin da zuciyarka ya baka yana so yin karatu kawai ka dubbari karatu mutum yana so ya tuba daga zunubi kada ya ce sai gobe zan tuba sai na kai kaza kawai nan take ya zauri yayi in ba ka ba sai Allah ya dauki ranka ba kai ba na wa illa fasbuti fi zalhawani in ba haka ba to ki tabbata cikin ma'abociya wulaɗi ma'abocin wulaƙanci ka tabbata cikin ma'abocin wulaƙanci idan mutum ya tsaya kan shi kasala to nan gaba zai wulaƙanta falam ara ne kusala habban yufi falam ara alhazza yuda lil kusala ban taba ganin rabo ba wanda ake ba da shi ga masu kasala hmm. babu wani rabo ga mai kasala na cewa na da mai sai dai na dama da kuma haramta wa mutum buri idan mutum kasalalle ne zai yi na dama kuma burin shi ba zai cika ba masu samun nazara su ne masu jurewa akan al'amura da abin da mutum ya jure insha Allah zai samu zai cimma burinsa وقيل كم من عياء وكم عجز وكم لدل جم تولد للإنسان من كسل ياك كسل في البحث عن شبه فما ألمت وما أرشد عن كسل كم من عياء سودي وكنيا وكم عجز سودي وقجيا وكسالة وكم لدل كما سودي وندامة جم جم من يوى ندامة من يوى tawallada lil insani min kasal ya haifi ga mutum saboda kasala akan zama mutum zai yi da dama da yawa kuma zai samu gajiyawa da yawa saboda kasala wa iyyaka an kasalin fil bahthi an shubahi ka shedinka daga barin kasala dangane da bincike kan shubaha in za ka yi bincike kan shubaha ba kasala ya ka yi bincike da kyau fa ma alimta abin da ka sani fa amar bihi shi da takdir fa ma alimta fa amar bihi وما كان جواب اشير جواب ما علمت وما قد شذ عنك أبن كما يبجي مكة أبن دي يزما شاذي بما انا بك سنشبه يواري مكة دك سني تكي tambaya abin da kaga ya rikitar da kai ya zama ma shazi wato mana ya ware ma daga abubuwan da ka fahimta kai tambi malamai kada kai kasa a gwiwa na'am المذهب المالكي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخير النية نية الوضوء عن الفعل جنكر سميا الولاء لدى mutum ya fara yin aiki kafin ya yi niyya ya yi mutum ya yi kafara harama kafin ya yi niyyar sallah ko kafin ya yi niyyar alwala yaya an ce innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa sai mutum ya fara yin aiki sannan daga baya ya niyya na'am na yi tuba minan akhfa'i sha'i'a daga cikin kurakurai da suka yadu da ba'adan nas la yastahdiru niyyat niyyat wudu' lallai يقول sashen mutane ba sa halatto da niyyar alwala sai a ƙarshen alwalan a gani sai sun gaba alwala sannan a yi niyya وقد نقل أبو الحسن اتفاق أئمة أئمة المذهب أئمة المذهب حقيقة أبو الحسن يعني نقلت اتفاقنا أئمة المذهب اتفاقنا امام المذهب على أنه إن نوى بعد الغسل الوجه إن نوى إن ينيا bayan wanke fuska zai yuzil gudu alwala bai yi ba idan mutum ya yi niyya sai da ya wanke fuska sannan sai ya niyya alwala bai yi ba saboda ya riga ya wanke fuska kafin ya yi niyya wa kaza in da da'anhu bi kathir haka nan idan niyyar idan niyyar ta gabace shi da yawa aka samu tazara tsakanin niyya da aiki nan da ju shi ya halatta ba an ce wa shurudun niyya tuha. bi takbiratul ihram sharadin niyya a ta da kabbaran harama su malikiya sun ce mutum ya kabbaran harama yana niyya shine sharadi kun gani na'am qala al na'am al yana cewa ba mustafa al-adawi ba wani malami ne cikin gari ne a misira an gani kamar da wani ya ga ce mai askari ya ce mai yahuza a zarbe ɗalibin sun gini to zarzaki ma na ba zarzaki shi ne a zarzaki ba zarzaki shi ma wani al'adawi wani gari ne a misira a gani gari ne a misira shi wannan al'adawi kamar su yobi shi ma su yobi duk gari ne a misira a shanke ba misira ba ne shi ya suna garin ma shanke ko wannan burtaniya su mutanen burtaniya duk dole gari an ce shanke ko ma'u shanke to su ana nufin wasu malamai ne na murtaniya eh su za ga cewa su Allah ya ba su baiwa na hadda su kuma kuma su ya zama al'adan garin su karatu kawai da hadda yake tafiya ana karatu ana haddacewa ana karatu ana haddacewa shi za ka ce shi shi wannan imamu shakidi ne tafsirin nan aka ce ayatul laysi min ayatul laysi fil hizb wajen hadda za ka ɗauka aljami ne Allah ya ba shi ƙarfin hadda sosai an gani to su ma misrawa suna da wannan alfaharin ana so komai za ka yi a haddace sai zan kaje karatu a azhar sai ka galabai ta yan najeriya wajen babu kasala in ka ji wani yana karatu yana kuka za a bashi muzakkira kasuwa a ce haddace su a marhala na digiri hadda ne kawai ba a so a tambaye ka ta'arifi ko wani bayani ka yi bayani da ra'ayinka abin da yake littafi ake so kawo shi kalma da kalma sai idan ka je kamar majistera ko doktora shi ne ake son ra'ayinka an gani to za ka ɗalibai wanda ka saba kasala zai ga wani in ya fara karatun kawai sai ya sai ya gudu an gani to karatun karatun misira yana da yana da zafi sosai babu wani jami'a yanzu wanda yake da zafi kamar masar wajen karatu za ka iya samun doktora mai sauki a cikin saudiya za ka samu a sudan amma kafin ka ga mutum ya zama ɗan najeriya ya karatu doktora a azhar ya samu gaskiya ba karma aiki ne, an gani in ga mutum ya samu doktora a azhar to lalle ka jinjina mai ba karamin karatu ya yi ba su alfaharin su yan azhar in za ka yi hudu ba to ba san ka rike littafi ba san ka rike sallan takarda kawai hudu su kawai sa sirri da mutanen gari a yi hudu ba da ka an gani sun suka ga ka ɗauki ka ɗauki wani takarda zai ga suna cewa suna rena ka to wanda malamai sun yadda guda biyu akwai zabu sadari akwai zabu kitab eh, in ka gana maka rike rike littafi wani ka gana maka ka yi da ka duk ba matsala ba ne qala al-adawi eh, shi imam al yana cewa sifatu zalika annahu law su'ila 'inda awwal wudu'i sifan wannan lalle da an tambaye shi a farkon alwalan shi ayi shay'in taf'al me kace aikatawa yajibu bi an lam yujibu bi annahu yatawadda lam yujib bi annahu yatawadda lam eh, idan aka tambaye shi me kake aikatawa ba zai amsa cewa yana alwala ba إذ لم أجاب بذلك إذ لو أجاب بذلك لكان أجاب بذلك لكانت نية domin da ya amsa da wannan da ya kasance niyya na hukunci mukarina ya gwamu alhukumiya da ya kasance niyya na hukunci ya gwamu kenan da shi alhali babu niyya a ciki idan mutum ya yi alwala ba niyya ba zai kira shi alwala ba sharfin niyya daga cikin sharfin niyya da kuna makarana li awwal waje. ta zaman to ta gwamu ga farkon wajibi wajibatul daga cikin wajiban alwala shine wanke fuska wa qila inda ghusl yadayni eh ta kuna muqarana ta zama an gwama ta shine wanke fuska ko an an gwama ta da farkon wanne farkon wajibi shi ne wanke fuska wakila inda gasul yadai a an ce zai fara niyya ne in yanzu zai wanke hannayensa kafin ya fara alwala zai fara wanke hannaye zai fara alwala a lokacin da zai niyya qala al-hattab imam al-khattab ya ce qala khalil fi tawdih إمام خليل يقرأ لسافر التوضيح وجمع بعضهم بين القولين وجمع وجمع بعضهم بين القولين وجمع بعضهم بين القولين ولساشر سوء ya yi jam'i tsakanin maganganu guda biyu qala yabda'u bin niyya awwal al-fi'l zai fara da niyya a farkon aiki yana inda basu ya dai lokacin da ya fara wanke hannaye lokacin ne zai fara niyya kuma zai abotar da niyya zai tafiyar da niyya har farkon farilla tun daga wajen wanke fuska wanke hannu kai hmm. kaga wanke hannu dai ba farilla bane to anan ne zai niyya sai ya janyo niyyar har zuwa wajen fuska wa hakaza qala al-burzali haka imam al-burzali yace na wa qala wa huwa alladhi alayhi al-amal wal hujja eh akan wannan ake aiki kuma ke bada fatawa wa alayhi mutaakhirun wannan shine fatawan mutaakhirun qala al-hattab wa tabaa'u al-ilm imam al-khattab kuma imam al ya bi shi inna nusus al-madhhab sahiha lalle nasoshi na mazhaba a bayyane suke anna al cewa mai alwala zai niyya da wanke hannayensa da kuskuren baki da shaƙa ruwa da shaƙa ruwa ya ce zai niyan Allah niyya wudu zai niyan cewa su sunnonin alwala ne walau fa'ala zalika min ghairi niyya da ya aikata wannan ba tare da yayi niyya ba lam tahsul niyya da niyya bai tabbata ba kuma yanwi inda wajhi rafi alhadath sanan zai niyya wajen fuskarsa zai niyya yanwi rafa al alhadath zai niyya dauke hadasi a wajen fuska an gane wannan shine fahimtar malikiya to yanzu idan nayi niyya alwala ka ba fito daga gida da yi ba Hmm? kawai na zo na lokacin sallah ya kawai ganin niyan zan yi alwala ta yi goma ta yi ba so lokacin ko da ka yi niyar daga gida ba nan je yi alwala ba niyan bai yi ba sai ka zauna ka ɗauko ruwan alwala in ka ɗauko ruwan alwala za ka fara wanke hannu zai kai niyya a wajen jumhur din su sai wajen wanke fuska tun da nan ne farin ya fara nan za ka yi niyya ya wannan kaga fiye fiye mafi a gani dalilin da yasa sai an zo wajen fuskar ra'ayi niyya ai idan na riga ne niyya zan fito daga gida ne niyya alwala ya wadatar shikenan Allahu a'lam na'am kai niyya shi ne da isa zuwa ga fuska a gani kar ka manta da shi kana alwala kana tana niyyar kana zaka aka kai wasu shi ne wasu an jabi wa alaikum salam da ya halatta a sai duka ce wani ya haramta a gani shi wani ne ya haramta wankan janaba da sabulu shi ne shi sabulu abu ne mai tsarki idan abu mai tsarki ya shiga cikin ruwa ya ɓata ruwan ne ya aka shi ba to malamai ba su hana irin malikiya su suna da ka'ida cewa kafin a yi amfani da ruwa sai ruwa ya zama to ruwa wanda launin shi bai canza ba ko ɗanɗano ko wari idan mutum na wanka da sabulu sabulun zai iya taɓa ruwan ya canza shi an gane wannan to amma idan kun zo malikiyan zo malikiyan sun yarda mutum zai iya yin wankan jin daɗi tukuna idan ya gama sai wankan janaba ko yi wankan janaba da sanar yi wancan wanka ɗin amma su hannafiya mutum yana iya yin wankan janaba da sabulun ma ya fara da sabulu su suna ganin ba matsala in dai ya wanke da inda ake so ya wanke shi wannan sabulu bai bai da wani tasiri wajen mata wankan janaba ko abin da ya kama da wannan an gani su abu hanifa sun ce ya halatta a yi alwala da tsimi shi ne kama ya alwala da coca cola ko da mineral an gani farkon da fata wanda ya shigo najeriya ba karamin tashin hankali ya kai ba na ga malamin da ya ba da wannan fatawa wasu malamai suka kai karar wajen sarki a kai karar shi kwanso motoci mota ya kwaso suka da littattafai ya zane su ya karanta wannan littafi ya zauki ya karanta wannan littafi ya zauki abin da duk da yarda sun sun kira da yana so ya bata addini idan idan suka fara fatawa zai sa kama shi sai ya kawai gano sai za ka cika mota da littattafai yadda aka yi munazara gaban sarki sarki ga cewa falalle yana da adilla dole a kyare shi an gane shi wannan sabulu da rayu iskin baɗin shi da wannan hadisin da aka ce lusin na hadin ma'ina wasu tarin wasu na isin baji da shi amma wancan wankan gawa ne wankan gawa ne wasu na isin baji da shi wani gashi nan an wanke gawa da ruwa wanda yake an samu gari a cikin an samu kaza sa ba wankan gawa ke magana nan amma asali dai da wani hadisi aka dogara cewa ruwa idan launi ya canza ko ɗanɗano ko kaza inda yana matsayin shi na ruwa har yanzu amma launi ya dan canza ko dandano shi a ce kaza ɗaya da hadisan gaba ɗaya za ka sa cikin bulugun maram ibn hajar ya kawo su kuma ya nuna cewa hadisan ba su inganta ba duka ya ce ba malamai sun yi ijma'i kan raunin su innal a tahurun ba shi ba wannan ba illa iza ta gayya illa iza menene illa iza ta gayyara launuhu wa ta'amuhu wa rihu na farko kenan na biyu kuma illa iza ta gayyara launuhu au ta'amuhu au rihuhu bi najisin ta hadu su fi an gane ko bi najasatin ta hadu su fi kaga idan najasa ya faru a cikinsa to kaga shi abu hadifa ce sai in najasa ya faru in najasa ne ya canza ruwan amma abu mai tsarki ya canza ruwan wane ne yake kai a kada amfani da shi shi ne za abu hanifa an gani amma shi ba mazaɓin malikiya suka ce kaza su kawai da ya canza ko da abu mai tsarki ne abu mai tsarkin ya shiga cikin ruwa mai tsarki to yaya mai tsarki ne to mai zai shi alwala ku gani saka akwai sabani tsakanin malamai kan matsala din amma inda yana matsayin ruwa bai zama to kaman kaman abinci ba kaman ya zama kaman koko to wanda kaga da za ka lafta koko a fuskar ka ba amma dai ruwa ne shi abu hanifa yana ganin in ya kai matakin ma irin gashi a fili ya zama tsumi da hadisin tsumi din bai inganta ba hadisin tsini da shi ya kaba hujja da shi ya inganta masu sauransu amma dai asalin ruwa in ka ce ruwa in ya canza ba za a yi amfani da shi wasu ka kawo dalili shi ne ne ba ana ƙara sanar da 'yan uwa yau insha Allah akwai muhada ce zai gudanar a nan masallaci na Kubawa nan da ka je wurin masallacin dan gungu ka gangara layin farko da shi hannun dama a kuma masallacin insha Allah bayan sallan magari in Allah ya shirya da ana ba neman wasu ba da gudunmawa wurin halatta shekara ba da lokacin saurin nazari to ma ba da lokacin mu gurin halatta sai da gudanar da awon da daya da kasa ala ba da ikon zuwa Allah ta'ala shi taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك